Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da na kasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a barkamu da hantsi. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. wasu manyan jami'an gwamnatin iran sun faɗa a jiya asabar cewa kwace jirgin ruwa mai dakon mai na ƙasar birtaniya martani ne da iran ta maida wa birtaniya saboda tsare babban jirgin ruwanta na dakon mai da ta yi a baya kamar yadda wani hoton bidiyo akan kwace jirgin ruwan birtaniya da aka fitar wanda ya nuna zaratan sojojin iran sun rufe huskokinsu da baƙaƙen kyalle suna dira daga jirgi mai saukar ungulu zuwa cikin jirgin jirgin ruwan a yankin tekun strait hormuz kasar birtaniya da wasu kawayenta na nahiyar turai sun yi allah wadai da kwace jirgin yayin da kuma suke ci gaba da kira da kwantar da jijiyoyin wuya akan tankiya da ake samu akan teku sakataren harkokin wajen birtaniya jeremy hunt ya ce birtaniya tana nazarin mai da martani mai tsauri ya faɗa a shafin sa na twitter a jiya asabar cewa ya zanta da minista harkokin wajen iran kuma ya bayyana masa matukan bakin cikinsa da takaici akan alkawarin da babban dan diplomasiyan iran din ya yi masa cewa iran za ta kawo ƙarshen wannan tankiya da ake fama da shi amma kuma halayenta ya nuna akasin haka da yake yi wa manema labarai jawabi da yammacin jiya asabar bayan wani taron gaggawa da gwamnatin birtaniya ta yi hunt ya ce ba daidai ba ne a kama jirgi mai dauke da tutar burtaniya stena empero kuma ya ce hakan yana nuna akwai shakku akan tsaron jiragen ruwan burtaniya da ma jiragen ruwan kasa da kasa a kan tekun street hormones ma'aikatar kula da harkokin yanayi ta amurka ta yi kashe da cewa wani tsananin zafi mai hadari da kuma danshin zafi da ya bijiro a amurka a ƙarshen mako zai iya haddasa cutar zafi cikin gaggawa har ma ya kai ga mutuwar wani bangaren jiki idan ba a ɗauki mataki ba an soke shagulgula da dama a faɗin ƙasar da suka hada da shagulgulan buki da bukukuwa da nishadi da kuma na wasanni. ma'aikatar yanayin ta ce za a ci gaba da samun yanayi mai zafi a cikin dare daga, maki bakwai maki saba'in zuwa tamanin a wurare daban-daban za a kuma samu zafi mai yawa a yau lahadi a gabar tekun gabashin kasar ma'aikatar ta kuma gargaɗi mutane su rika kulawa da iyalai da abokan arziki musamman ma tsofaffi a lokacin da aka taɓa samun tsananin zafi a kwanaki uku a jere a cikin watan yuli a shekarar 1995 sama da mutane 700 ne suka mutu a chicago yayin da yanayin zafin ya haura ma'aunin digiri celsius 36 akasarin mutane da suka mutu da talakawa ne da kuma tsofaffi da ba su da eh, iko da za su iya sayan kwandishan mai samar da sanyi a cikin dakuna. ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc dubban mutane sun taro a hong kong a jiya asabar domin bayyana goyon bayansu ga 'yan sanda kuma sun yi kira ga kowa ya kawo sun yi kira da a kawo karshen tashin hankali wanda ya biyo bayan jerin zanga-zanga kin jinin dokan nan da ya tada aron gama tsakanin 'yan sanda da masu fafutuka da ya jefa birnin cikin rikici taron gangamin da aka yi wa take kare hong kong yana zuwa ne wuni guda kafin wata gagaruman zanga-zanga da aka shirya yi a yau na kin jinin gwamnati da kuma yadda take riko da kudurin dokan nan da aka dakatar da ita da aka dakatar da shi wanda zai ba da damar mika masu laifi zuwa ga cana domin a yi musu shari'a a can kasar cana 'yan sanda sun yi kira da a kwantar da hankali kafin aiwatar da zanga-zangar ta yau lahadi da ake sa ran za a karfafa matakan tsaro a gurin hukumomi dai sun ɗauke shingayen karafa da masu fafutuka sai suka yi amfani da su suka datse hanyoyi a lokacin zanga-zanga na baya wani tsohon shugaban majalisar dokoki jasper tsang ya ce yanzu muna fuskantar juyin juya hali bayan miƙa ragaman hong kong ga ta ya kuma kara da cewa muna fuskantar ƙalubala mai tsanani na ƙasa ɗaya amma tana amfani da tsare-tsare iri biyu wato yana nufin tsarin da hong kong ke amfani da shi tun bayan lokacin da ta samu 'yancin kai daga birtaniya zuwa ga china a cikin shekarar 1900

kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa da ku a wannan shiri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka wanda ni Sule Mumuni Barma zan gabatar tare da taimakon abakan aiki. Shirin na kasa ba kasawa ba na wannan mako ya sauka a jamhuriyar Nijar inda wakiliyar muryar Amurka a Damagaram Tamar Abari ta tattauna da Bunu Mamman likitan da ke ayyukan farfado da sassan jikin dan adam. Bakon shirin na yau makaho ne da ya zagi ne damtse don ganin ya kai ga samun kwakwarar madogara a rayuwa. saboda haka ya dukufa a kan karatu lamarin da ya bashi damar karantar fannin likitancin kula da masu fama da sanyin sassan jiki wato therapy amma fa ya yi wasu ayyukan na daban kafin ya koma wannan sashi abun ya sami ne kamar ina college kamar matsalar ido ta kai ko na yi rubutu to da darban ya karanta shi to ana nana akwai lokacin na prefe ba governor ne lokacin na prefe ya ke akwai mamuni jarma akwai da nan tambaye shi to sai ya ce bari a kai ni ecole ta makahi in koyi rubutu wanda ake ce mishi birayi bayan na koyi shi kuma a cikin shekara ɗaya biyu sai na tafi aljeri eh, wani gari da ake ce mishi batna eh, shi ne gari na fudu a cikin departament kintas guda 48 eh, na koyi abin da ake ce mishi communication telephone haka standardist bayan mun komo mu bakwai sai Allah sa aka ma aka fara yin konkur na function public na daukan ma'aikata sai ka yi jarabawa tun a dauke ka aikin gwamnati to muna cikin mune na farko to Allah sa mu duka bakwai sai Allah sa ka dauke ai al tara da gomiya tara da shida malam binin dai bai tsaya nan ba ya nemi karin ilimi zuwa kasar burkina faso don ya kara fadada aikin shi tun daga shi muna nan muna nan kuma ga a'a to akwai wani abu na zamani da ake cewa masaji wannan kamar motsa jiki ko da wata karya ne murje da ake yi to sai muka yi aka ga wata lakwal wanda za ta iya ɗaukar na masu wanda ba sa gani su yi amma a burkina wani gari da ake ce mishi kudugu to shi ma sai muka tai can daga nan dai yanzu dai ta kai muka zo muka samu wanga matsayin wanda aikin da mai ido yake yi shine muke yi kamar lokacin da ka tai kudugu wani ne kai ka kudugu akwai wani proje da ake ce mai cbm ana ce mishi cbm eh, christoph building mission kama wani eh, ong ne international wanda su ne suka zuba wa suka zuba mana kuɗi mu guda uku muka ta yi eh, duka matsalar ido muka yi ne da Allah sa muka dawo kuma daga baya akwai a cikin namu wanda ma suka koma suka nemi ƙarin ilimi yanzu suka zama eh, digirge suna na azam ne insha Allah daga wannan lokaci ka samu aiki a wani wuri ne ko aka kawo ka nan eh, babbar asibiti ta da magaram lokacin da aka dauke ni ma sak tun daga minista mai kula da lahiya da magana aka kawo kenan yanzu kuma a nan niki nan nake kuma ina da aure ina da yara guda shida kamar da farko ka yi maganar standardist lokacin kamar mai kula da harkar telefon ka ce ko hmm. harkar waya a nan babba asibiti da shi ne ka fara aiki eh da shi na fara aiki shi na fara tun da muka kare algeria a 90-91 ba mu samu aiki ba sai lokacin da aka fara wannan jarabawa ta daukan aiki to wannan ina harkar talho ne ki kamar in za a kira babbar ma'aikata to akwai gindin gurumin na anda talhokin yake huta in zai zo sai ya zo daga kanmu mu ba ma'aikatan na ciki ma'aikatan za su wuta sai sun biyo daga kanmu kuma mu hudda mu nemo musu waje ko cikin jiha ko kuma cikin ƙasa ko cikin duniya sai sun biyo daga kanmu mu ba su. To bayan wannan aiki ne kuma ka fara aikin masaji. Masaji shi daga dubu biyu da uku zuwa yanzu kuma nake harkar masaji. Mm, kamar yaya ne shi aikin naka na masaji? Eh kin san abu ne da ake cewa duka na kasassu akwai wani abu da ake ce mishi kamar igiya bariyar in a janye mai shingen zai iya yin aiki ɗai da wanda ba na gashashe ba to wannan da aka diba sai aka ɗauke wani barkin to wannan masaji kamar in ya shahi kareya ne ko ne na ciwon jiki duk abin da ya kai daga jikin kashi ne nama ko zan gaba ta wannan gare mu ne ana kawo shi kenan insha Allah kuma mu yi aiki a nan kamar yaya ne kai babu matsala kamar ina yin aiki kamar na mai gani za a zo a tambaya kamar ciwo kaza ne an mutumin ya zo kuma duk yanda za a yi mishi haka za mu mishi babu wani bambanci da mai ido da wanda bai. Ko Bunu yana cin karo da matsaloli a cikin wannan aikin nashi kasancewar shi na gasashe. To ita matsala a rayuwa ba a ca babu sai dai wata in ta zo ka toshe ta kurum di yadda za a toshe ita rayuwa bai rayuwa a ce ka rayu wani abu bai gitta maka ba. Bon da farko muka zo kamar wanda za mu ɗauki ɗan malati ta akwai wanda za su ce sai mai ido kuma daga ƙarshe in suka ga kwana ɗaya biyu dole su koma wurin saboda akwai wanda za a kawo kamar mace haka ko a ce babu mata tun da cikin babu mata masu harkar murjan. To waɗansu masu ido suna sa kamar mutum yana jin kumya to kai baka gaba ma mutum balle ma yi ka ji kumya shi ko yi ji kumya a kana iya yin aikin ka ko matsala ba to don a bisa wannan dai mu taba samun matsala ba wanda ta zo ta gitta gaban mu wanda muka kasa daidaitawa da ita kin san akwai ma'aikatoci da yawa wanda suke turo muna masaji ta akwai tromato akwai nero akwai wajen jijiya akwai wajen masu harkar kashi akwai wanda ya shahi wani murane na yara da wani ne dukkan su wannan duka pavilion kenan na hospital wanda ya shahi kuma suna cewa maza ku je hospital ku je kinezi wajen masajen sun zo wannan babu mushkila ko guda kuma uwayen yaran da wannan kin suna samun eh, biyan bukata to kamar bangaren kamar kungiya za zaka iya ce mana na kuna na kasasu eh kungiya a yanzu a nan Niger Eh, muna nuna safifiyar mu ga gwamnati saboda gwamnati a yanzu ba mu da rido babu hijabi tsakaninmu da da gwamnati tun ba a ce shirgaban kasa ko firama mina sakin shi babu saboda hannun nan da Nijar ta sa hannu a bisa rakal eh, hakkin na kasar na duniya wanda ta samu shi hannu a 2008 to tun daga shi dai muke ganin abin ci gaba ne ake alheri yana zuwa. Bunin ya yi kira ga 'yan uwan shi na kasassu inda ya ce kar su yi sanya. A yanzu ba wa na kashashen ba ne masu lahiya su ne na kasassu yanzu na kasassu kowa ya kama kanshi. Akwai aiki ku zo ku koya. a baku kayan aiki a yanzu proje proje wanda muka na farkon baki akwai sama da mutum ɗari biyu wanda wani proje da ana ce shi FTP wanda onan take kula da shi eh, aikuna ɗaya ɗaya har guda takwas ta koya wa na kaso kala kuma an kare da karshe a basu kaya a ce ku teku akwai wani proje da ake ce mai eh, asb fondation dominicus wanda yake alemany shi ma sai dai koya mutum talatin da ɗaya aikin hannu ya ba su kaya su ma suka tai suke yi a yanzu dai bana muna da wajen mutum sama da ɗari biyar wanda region kin zandar ne aikin hannu an koya musu shi. Yanzu haka dai a nan da magaran akwai makarantar makafi da masu hannu da shuni ke ɗaukan nauyinsu. Wannan lakwalkin lokacin da federation ta ɗan jefa musu ido ta je ganin su yaro goma sha shida ne. Amma a dalilin wannan federation da ta yi kokowa da hannu da shuni wanda suke alemai wanda ake wanda suke alemai da muka zo akwai iya muka hidiyawa wanda iyayensu ne ba su da halin kasu mu yara suka shiga bara. ne a yau yara 43 a dalilin wannan motar ta je ta dauko ta kawo su ta mai da su gidajensu daga sha shida a yanzu dai kwanan baya 33 ne me da ake yi journée africaine de l'enfant kamar rana ta yara na na jira nan suna ta yara 43 ne to wannan yara 43 ba a ma kare ba kuna biya da su sau da kawo sau hatta abinci a ba su aiki kuma yara yanzu kuma akwai wani proje da ake ce mai save the children a cikin wannan save da children na yara akwai shashi ɗaya da suke so ya taɓa na ƙasa shine ɗiyan na ƙasar su kankana wanda zai kamata su yi lakwal shi ma projen insha Allah nan zuwa ƙarshen shekara za a ga menene muhimmancin shi kuma yara da yawa na ƙasar su za a ɗage musu wannan shingen da yake hana su su yi lakwal bara ba sana'a ba ce in dai yara ne a sake su su ta yi lakwal gwada uwayen su zo gare mu maga menene za a iya daukewa a san koko da za a yi wannan yaron ya je lakwal shashe makahi kenan kankana shashe makahi manya an akwai aikin hannu yanzu haka muna da santar wanda bai fara aiki ba akwai yana na an kewaye shi me akwai mashin ta yin giraj akwai mashin ta yin fayason akwai kuɗi ma da aka ce an aiko a sayi mashin ta yin lakarai kaga kenan in aka samu wannan manyan makayi sa iya yin wannan aikin to do kuma an dai suna yi to mun yi imani gwamnati yau ta gani gobe to wala za ta sai ka kenan an rage bara da a yanzu haka muna da mutum ɗari da talatin da aka ba garaki a ciki kuma akwai makahi talatin da takwas a baka garka a baka awakai a baka sharet bayan an baka sharet sai a zo hallo a maka ban daki a gidanka na na zamani kin ga wannan kokari ne duka na kungiyar wannan tafiya da rashin to masararo nan shirin na kasa ba kasawa ba ke kammala a wannan mako sai a kasance da mu a makon gobe domin jin wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. A madadin wakiliyar sashen Hausa a Garam Tamar Abari da bakonmu Bunu Maman ni Suleiman Muni Barma da sauran abokan aiki ke ce da ku mu lafiya.

a Najeriya yaran nan ka a zo a shafa musu duk wannan abin da mutumin nan ya yi kawai shi mutum ɗaya ba za a zo a shafa musu ba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon jiya shirin domin iyali ya karbi bakuncin yan maya da ke zaune a nan Amurka Helen Bako da ke jihar California da kuma Hajiya Hurera Musa wadda ke zaune a birnin New York. da nufin nazari kan batun marin da dan majalisar dattijai mai wakiltar adamawa ta arewa elisha abo ya rika kwafsa wata mace a wani shagon sai da kayan balagaggu na nemi sanin ko sabon shiga majalisar ya yi haka ne sabili da matashi ne kamar yadda waɗansu suke da ra'ayi sai madam helen bako ta bayyana cewa ban yadda da wannan ba mhm. domin da a ce an samu matasa da dama da suna behaving kamar yadda shi wannan ya yi eh, shine inda mutane za su fara magana amma shi shi kadai ne kuma you know tsofin 'yan siyasa senators da suka daɗe da sun fi shi girma su ma ba su nuna sauransu ba na ce dukansu ba ba su nuna gurbi mai kyau ba ba su nuna halin dattako eh, don shi matashi ne kawai ba yake wannan ya nuna wannan hali To akwai kuma bayanan da na karanta bayanan farko da ya yi da wata hira da aka da shi a shine wannan hoton bidiyon da ake yayatawa yanzu ba yanzu ne aka ɗauke shi ba an ɗauke shi ne tun lokacin da ba a zaɓe shi saneta ba an daidai siyasa ce ya zo aka fita da shi kadara a ce wannan tsohon hoton bidiyo ne <laughs> mu sake dawowa nan amurka misali idan ka tsaya takara abin da kai ko kana yaro ne ka aikata ba daidai ba in ka tsaya takara sai an fidda shi eh, sosai kada ma ki kai da nisa jiya ina ji a new york shi jeffrey epstein wanda shi biliyoniya ne an kama shi domin yana ya lalata 'yan mata in fa sun koma har 1990 so idan mutum ya tsaya takara nan dole ne a bincika irin halin da yake ciki ko da yaushe ne ya fara na san a nan da sukan ce ok idan shi yaro ne lokacin da ya aika wata wannan ah, ayyuka din za a iya gafarta mashi amma I don't think wannan video da yake wannan excuse da yake bayarwa cewa ai lokacin da ya aikata wannan ba zaɓe shi shugaba ba ko an zaɓe shi senator ko ba a zaɓe shi senator ba ainihin abun shine yana da kyau kai mutum namiji kamar kai, kana da mace kana da ya a gida ka ci zarafin wata mata a waje ko da shi senator ne ko ba senator ba bai kamata ya aikata wannan ba saboda haka zancen wai lokacin da bidiyo ya fito bai taso ba a ganina mu koma kwashen da kika yi maganan cewa wai don shi matashi ne da sauransu ina harka da matasha da yawa a najeriya yaran nan ka a zo a shafa musu suna da ideas kala-kala da zai kai najeriya gaba to mm. duk wannan abin da mutumin nan ya yi kawai shi mutum ɗaya ba za a zo a shafa musu ba sannan kuma na biyu da yake maganan cewa wai wannan bidiyon da ta faru da ne wannan ya ba shi dama don da ya faru ya ci ma yaran nan kankananan yan matan nan da suke aiki sun sun baro gidansu suna aikin su shi ce zai ci musu mutunci ya fi mishi don ba lokacin ni nan abin da nake faɗa za mu koma abin da na fara faɗa economic independence din mutane in mutum baka da abin hannunka baka da ilimi to fa kana cikin wahala kuma in ba in ana son mata a daraja su a ba su su je su eh, karatu sannan kuma su aikin su samu abin su da ba wani zai zo ya ringa tozarta amma da zaran ba a ba su wannan right din ba na karatu da na samun abin su to it will be a long long time kafin a daraja mata a Najeriya. Because duk yadda aka mazan yadda suka ɗauki mata sun ɗauke mu mata kamar mu commodities ne. Ai su za su ba mu kuɗi ko abin duk a yi manta banda ma fa eh, eh, physical abuse ba ana emotional abuse kin sani hmm. inda za a ringa zagin ki kowane safiya kowane dare a ringa gaya miki maganganu ba za ki iya magana ba ma duk ko za ki iya bar gidan nan ba don ba ki da inda za ki to kuma duk wannan abun abin da yasa yake faruwa ba a baka hanyar da kai za ka nemi abin naka na hannunka da za ka ce yau ba za a maka wannan iskancin ba so in dai muna son mata su miƙe a fara firma masu to a basu su karatu in suka yi karatun nan a basu su abin hannunsu. Ya eh, wato daga ƙarshe su tsailin na ji kina so ki ƙarin eh, haske. Eh gaskiya ne abin da Hajiya take faɗi. Don da na dubi bidiyo din nan akwai abubuwa uku da suka tsaya mini na dubi 'yan matan nan da aka sa su a Toy Store na farko na yi bakin ciki sosai. ban taba sanin cewa a najeriya muna da adult toy store ba abin ya bani bakin ciki yau a najeriya wai ana sayar da irin wannan bidiyo sannan wa aka sa a cikin store 'yan mata in gane ana morar 'yan mata a wannan wuri na biyu bisa ga sauran maganganu da aka faɗa wai ya zo wannan toy store da wayansu 'yan mata guda uku ne mm. idan da gaske ne 'yan matan nan ana trafficking ɗinsu ne fa kila ba shi ba ne zai je amfani da su akwai wayansu wanda za su yi amfani da su sannan na uku na lura lokacin da aka kira police ya zo cikin store din nan shi senator ya ce ma police ya kama matan nan ya kama ta ya je kulle ta sai shi kuma ya zo ya fara kama matan abun ya bani mamaki na ce hmm. haka aikin police shi bai tambayi matan ba ya je a wurinta menene ya faru kawai don gashi shi senator ya ce mishi ya kama mata nan kingan abun ya bani tunani domin a nigeria in an zaɓi mutum shugaba idan mutum yana da kuɗi to suna da iko kamar yadda ita hajiya ta faɗa mm. suna da iko suna mulki akan mata saboda haka dole ne su wulakanta mata idan da mata 'yan matan nan da ake amfani da su zan iya baki labarin kwanan nan wata yarinya da ake amfani da ita nan amma police sun bi kamin su kama mutumin sun bincika ba sun zo sun kama mutumin kawai don yarinyar ta yi musu magana ba yan matan da ana amfani da su da aka kawo su wannan toy store din inda ce suna da economic empowerment ne na kansu hmm, suna da karfin eh. su. suna da karfi za su je su yi amfani da su kamar yadda ake yi ba za su taɓa yi ba amma don rashin abin zaman gari sauransu suna sa kansu irin wannan hali kuma hakan nan mata da ake wulakantar su a gidaje ko a waje ma suna zama a gidajen domin ba su da hanyar yadda za su ciyar da kansu ko su dole su karbi irin wannan abuse da ake musu to zan ba ku zarafi na ƙarshe me za ku shawarta dangane da wannan lamari a najeriya baki daya. first of all ni dai ina ganin wannan mutumin ko ne neman gafarar da yake ya bar ofis din nan secondly gaskiya mata su tashi tsaye in ana musu abin da bai kamata ba kas zauna suna shiru su ringa magana kuma su kuma waɗannan politicians din nan su fal gane cewa wannan lokacin ba lokacin da ba ne yanzu lokacin social media ne kar ka ɗauka wai eh, abinda kake cima mutane mutunci da ba za a gane yanzu nan za a rikodin ɗinka ya fice so i hope wannan will be a lesson da zama ishara mutane ba kawai mata ba kowaye da da yake cima wani zalunci to yayi hattara don za a iya rikodin ɗinka a fitar da shi kuma but the only time da zai zama eh, ya yi amfani wannan recording in dai hukuma ake eh, eh, hukumomi sun taking action an ce yanzu abin kai laifin nan a punishing ɗinka. To yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka za mu ja birki nan sai mako na gaba ku ji shawarin bakin namu kan wannan batu. Kafin nan a madadin Helen Bako da kuma Huraira Musa 'yan gwagwarmayar kare hakkokin mata da ke zaune a nan Amurka da Chubahiro ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza kuma madalla abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ke cewa a wani lafiya.